kalangu studio kalangu tahiya yana niger kalangu studio kalangu tahiya yana niger haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne zo muku da labarin da farko ga mahimman kanin nasu A jiya da yamma aka kawo ƙarshen taron tarayyar Afirka na shekara ta tara karo na 33 a nan birni mai tare da kaddamar da Zaleka yanki mara shinge na nahiyar Afirka. Bisa wannan ne shugabannin suka yi bankwana muna tare da ƙarin bayani. matasa Afirka masu faɗa a ji na Majalisar Ɗinkin Duniya game da muhalli na mai da hankali kan illolin canjin yanayi a Afirka da Sahel, taron da aka fara da yau da safe a cikin tsarin taron tarayyar Afirka karo na 33. Sai kuma kamar kowace ranar Litinin a cikin filinmu na batutuwan 'yanci, Juju ta yi mana karin haske kan yadda maifi zai samu rikon da idan aka tabbatar da rabuwa ko saki. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya an kammala taron tarayyar Afirka karo na 33 a ranar jiya a nan Yamai wanda ya kai ga kaddamar da Zuleka yanki mara shinge na nahiyar Afirka. Aisetu Kante ta Studio 80 da ke ziyara aiki a Studio Kalangu Nijar bisa tsarin musanya na waɗannan proje na Fondation Irondel ta haɗa mana wannan rahoto. kasuwar bai ɗaya ta nafiyar afirka ya daidaita girkin wannan shimfiɗar zai kara buɗa kasuwanci tsakanin ƙasashen ya kuma bunƙasa nafiyar haka isu muhammadu shugaban ƙasar niger gwarzon tsarin zilikaf ya faɗa idan muna sa albarkatun ƙasa su arzuta ƙasashenmu sai mun sarrafa albarkatun wanda zai karfafa kasuwanci duka matsaloli da ƙalubale mun tantance su akwai kyakkyawar aniya na kawo ƙarshen cikas da ake samu a nahiyar Amincewar sharuɗan tafiyar da tsarin da shugabannin ƙasashe da na gwamnati ya bayyana da girkin gimshikan zartar da shi shugabannin Zlekaf sun yi la'akari da ƙalubalen da za su tunkara shine na batun tsaro a cewar shugaban kwamitin tarayyar Afirka rishin kwanciyar hankali tamkar abu ne mai iya raunata kasuwanci a nafiyar Afirka inji Musa Faki Muhammad. Muna cikin Sahel kowa ya san yadda rayuwa take yake kasuwanci ya tsaya saboda rashin tsaro kowa ya kawo kokarinsa a samu amsa zauren shawara na tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda aikin su ne Babban batu na cikin kammalawar wannan taro shine zaben da aka ma kasar Ghana inda za a gina harabar sakatarin dindindin na tsarin Silekaf. Haka kuma aka zayyana cewar a ranar 1 ga watan Yuli 2020 ne tsarin budin kasuwancin bai daya na nafiyar Afirka zai soma. Ta gaida gungun Muhammad Dantani da Muntare Muhammadu, ku rike cewa kuma kasashe 54 ne suka sanya hannu kan wannan kundi 27 sun amince da shi, kasar Eritrea ce kadai bata sanya hannu ba har yanzu. Bisa kasashen Afirka 55 yankin shige da fice na nahiyar Afirka Zelekaf ya samu amincewar ƙasashe 54 yawancin kasashen da suka rataba hannu sun yarda da bisa wani adadin buɗe kasuwanninsu zuwa kashi 90 cikin 100 in ji shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu a ranar jiya a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jarida a Yamai a yayin kammala taron taron Afirka kan Zelekaf a cikin rahoton Adama da Waki. akwai wata yarjejeniyar hulɗa bisa kasuwancin kayayyaki saka ragamar zartar da ayyuka da tsarin sassautawar matsaloli a cikin kasashe hamsin da hudu da suka rattaba hannu an samu ƙasa arba'in da takwas da suka amince kaso tasa'in bisa ɗari. Najeriya da ta rattaba hannu ba ta gindaya sharaɗi ko ɗaya ba haka na nihin kowace ƙasa ta lamunta da ta buɗa kasuwancinta kaso tasa'in bisa ɗari. akwai jerin shafin bayanan kuɗi jerin kayayyaki wa wanda aka kayyade kaso tasa'in bisa ɗari na kowane jerin za a buɗa shi ga sassauta kasuwanci daga ranar ɗaya ga watan yuli za su soma ƙasa shida aka samu da suka gindaya wasu bukatu ta fuskar buɗi akan kaso tasa'in bisa ɗari a nan mun samu yardar wannan ƙasashe da za su soma da kaso tamanin da biyar bisa ɗari inda aka ba su shekara goma sha biyar na su daidaita da kaso na tasa'in bisa ɗari. 90%. Wani taron ƙasa da ƙasa ya haɗa a ranar Alhamis 6 ga watan Juli a Yamai a yayin taron tarayyar Afirka ƙwararru ministocin kyon lafiya da matan shugabanni kan batun cutar kansa a Afirka. Matan shugabannin a cikin wata sanarwar da aka kira sanarwar Yamai sun yi kira ga shugabannin ƙasashen da su buga haraji kan kayayyakin da ke haddasa cutar kansa kamar sigari ko barasa domin rage kaifin kansa. Sika Bella Kabore matar shugaban ƙasar Burkina Faso ta yi wa Adama da wakil karin bayani. Mun tabbatar da cewa idan ba a yi komai ba mutuwar da ake samu ta sanadin cutar kansa za ta ninka nan da shekara ta arba'in a Afirka. Mu matan shugabannin kasashen Afirka muna kira da babban murya ga kasashen duniya da kungiyar kasashen Afirka da su karfafa ma tsarin nan na koli da ke yaƙi da cutar kansa kwarin gwiwa zuwa ga kasashen Afirka da su mai da hankali kan sabbin wasa'o'i na zamani kuma su gabatar da su zuwa ga shugabannin kasashen da na gwamnati don su kawo nasu kokari wajen yaƙi da cutar kansa musamman ma su kara kuɗaɗen diya saman abubuwa da ke haddasa cutar kamar su taba sannan kuma su karfafa ɗaukar nauyin masu cutar ta kansa. Fasara Hawa Usman kenan matasan Afirka masu faɗi a ji na Majalisar Ɗinkin Duniya domin muhalli suna a yamai bisa tsarin taron tarayyar Afirka karo na 33 a yau da safe sun yi wani dandalin tattauna kan illolin canjin yanayi Afirka da yankin Sahel. Adamu Umaru Mamba na Rojalni ya yi bayani kan rawar da matasa za su taka wajen yaƙi da illolin canjin yanayi a cikin rahoton asuman Shina. Manufar shine menene gudunmuwar matasa a fannin yaƙi da canjin yanayi da kuma duba wani irin ƙoƙari matasa suke iya kawo wa gwamnatoci musamman ma ƙasashen Sahel. Sannan kuma manufar shine ta hanyar taron waɗanne irin buƙatoci ne suke iya kawo wa da ake kira kiran matasa daga yamai wanda za a miƙa buƙatocin ga shugaban ƙasa wanda shi kuma zai gabatar da shi a wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya. tare da tawagar Afirka. A yau muna ganin matasa suna iya ƙoƙarinsu wajen gudanar da ayyuka kamar na shuka itatuwa da kuma wayar da kawuna a kan haɗarin bala'i a gaskiya muna samun koyon baya sosai eh, eh, Fassarar Muntari Muhammadu kenan shugabannin Afirka goma sha ɗaya suna yamai har zuwa wannan safiya a yayin taron tarayyar Afirka karo na talatin da uku domin kaddamar da shirin tattauna da daidaitawa tsakanin kwamitin tarayyar Afirka da kwamishinonin tattalin arzikin shiyoyi wata dama a cewar shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu na musanya ta da shugabanni ta yadda za a dosar dukkan hanyoyin da suka dace domin kyautata ƙarfin shirin dunkulewar Afirka. Nakasa game da 'yanci da kuma ci gaba mai karko shine taken wani taron da aka shirya a yau da safe a Yamai. a tare da ma'aikatun da ke kula da masu fama da nakasa afirka dabda da taron tarar afirka karo na 33 wannan haduwa ta ba da dama ga ma'aikatar niger da ke kula da al'umma da ta yi nazari kan masu fama da nakasa a niger da kuma yin kira ga halarta su cikin harkokin yau da kullum minista aisata amadu a cikin rahoton habibu garba 15% de la population mondiale vit avec un handicap Kishi goma sha biyar cikin ɗari na al'ummar duniya ne ke fama da nakasa cewa da da jama'a miliyar ɗaya. A ko'ina cikin duniya 'yan uwanmu masu fama da nakasa na fuskantar kyama bambanci wariya da zargi iri-iri. Wannan shi ke sa suna yin ɗari-ɗari da jama'a. A jamhuriyar Nijar tun shekaru na 1960 aka ɗauki matakai da dama wanda suka hada da samun ilimi da horo na musamman magani kyauta kishi 100 bisa 100 ba masu karamin hini kishi biyar cikin ɗari na aiki a cikin ma'aikacin gwamnati. Gurin da aka sa ma gaba a cikin wannan taron shine jawo hankalin magabata na su mai da niyya wajen kyautata rayuwar masu fama da nakasa ta hanyar kiyaye hakkokinsu. davantage pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. A ranar Juma'a kun saurari sakataren jiran na 'yan gudun hijirar Mali bisa gidajen rediyo abokan hulɗa inda ya nuna damuwa kan yanayin zaman rayuwarsu a Nijar da rashin taimakon babbar hukumar nan da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Martanin babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira a cewar jami'in da ke kula da harkokin waje na ICR Benoit Morino ɗaukar nauyin 'yan gudun hijira na da nasaba bisa tushen rauni. Mista Benoit Morino a cikin hirarsa ta tarho tare da Asetu Kante. Ɗaukar euh, ɗawainiyar ta danganta da halin kamuwa da matsalar da ke akwai haka lamarin yake ga dukkan 'yan gudun hijira na ƙasar Mali da ke cikin sansanin Tilabe ko tawa. Ba mu da tsarin rarraba abinci ba wai takanas ga 'yan gudun hijirar kasar Mali ba da ke nan yamme. Haka lamarin yake a cikin yawancin manyan birane na duniya. Abu ne mai wahala na a rarraba abinci a cikin yanayin zaman babban birni. Don ko yana iya yiwuwa a samu wasu da za su iya rubuta kansu kamar zaman 'yan gudun hijira alhali ko ba 'yan gudun gudun hijira ba a Dar Salam. Akwai cibiya wadda take nazarta halin bukatar da kowane ɗan gudun hijira madi ke ciki. Ina kiwon lafiya ne, ina wurin kwanciya ne, ina ilimantarwa ne. Akwai tsarin taimakawar da ake na musamman. 'Yan gudun hijira na kasar Mali da suka zo a shekara ta biyu yau cikin shekara bakwai zubin tallafin taimakawa 'yan gudun hijira na Mali. Kason ya saso ta kwaran gaske don akwai fitina da dama don buya ma mai yawa. A jimce dai matsalar kuɗi ne ke akwai. gros problème de fond. Wasu mutane da ba a san su ba a ƙauyen Gwanga mai tarzar kilomita 20 daga yammacin Balera sun harbe wani manomi a cikin gonarsa halahira a ranar Asabar. Musa Saidu Agali, sakatare jiran na prefecture ɗin Balera, ya yi bayani kan wannan lamari a cikin rahoton Hassan Mumuni. Labarin da muka samu wani mutum ne dai da ya rasa rayuwarsa. Wannan mutumin manomi ne bayan sallar la'asar ne ya tafi gona ya tarar da dabbobi sun yi masa barna. Mutumin da ya mutu ba mai iya cewa ga dalilin amma an bige shi ne mutanen da suka bige shi sun gudu. A hali yanzu muna neman mutanen. Ya kwana sai yau ne mutanen da suke hucewa suka gawarsa. Wannan baƙon al'amari ne a cikin wannan yanki namu. Amma kar jama'a su ɗauki doka da hannunsu hukumomi suna iya ƙoƙarinsu mutanen da suka bi tsawon waɗanda suka aikata wannan aika ko da sun gansu kada su faɗan musu su yi ƙoƙarin kira su faɗi can sai kuma rahoton mu na musamman rabuwar aure ko kuma yaji ga daga yara wato da aka tabbatar juju ya kammala yanke magana kan rikon ɗaya in akwai yara yaro za a bada shi daga daga cikin ma'aifan da aka fi nuna ƙwazo da kuma ya kasance kamali a cewar juju goje muna gazibo a cikin rahoton balkisa hamidu Idan aka samu rabuwar aure ko kuma yaji, alkali yana da hurumin bincike ya duba hankulan mutanen domin gane idan iyayen suna iya kula da yaran. Saɓanin haka akan iya kai su wajen renon yara. kamar yadda Juju Goje Maimuna Gazibo ta bayyana. Lokacin da kotu ta bayyana saki tsakanin miji da mata kuma suna da yara, Juju ne ke da nauyin ya kula da al'amuran yaran musamman ma dangance da makomarsu. In ya lura da cewa mai hali ne uban amma kuma baya da cikakkiyar nutsuwa wato yana shaye-shaye kuma kamantin haka to ba za a bar mishi rikon yaran ba. Haka zalika uwar ita ma idan ba ta da cikakkiyar nutsuwa to ba za a bar mata harkon yaran ba. ya ake iya gane uban ba magidanci ne na gari ba. Kahin a kai ga batun bayar da rikon yaran, Juju zai ba da umarni na yin bincike kan halayen uban da uwar. Sakamakon binciken zai tabbatar da wanda zai rike yaran tsakanin uwar da uban in uban baya da isasshen hali wanda za ya rike yaran to za a barin su a wajen uwarsu sai uban ya rinka ba su wani kaso daga cikin albashin shi al'adance ana cewa yaro mai shekara ɗaya zuwa shekara biyu ala dole uwar shi ce za ta rike shi ko da ita ta haihe shi in dai ba ta iya kulawa da shi yadda ya kamata to sai a amshi yaron a ba uban shi haka zalika ana cewa namiji wanda baya da aure baya rikon yara to in dai bincike ya nuna cewar yana da mutunci to babu wata matsala za a bar mishi yaran nashi ya rike ko da mai shekara ɗaya ne zuwa shekara biyu lokacin da rikon ɗiyan ya tabbata ga uwa ko uba to baya iya zama na dindindin misali in an lura da cewar rikon na uwar na da rauni al'amuran yaran suna komawa baya ya kamata a shaida ma juju saboda in uban ya gano haka kuma ya kutsa cikin gidan uwayen matar tashi ko gidan sabon mijin nata don ya kwato yaran shi to ha ya saba ma doka duk da cewar ya yi wannan ne don ceto yaran shi. Menene hukuncin iyaye da suka ki zuba kuɗin da aka tambaya domin kula da ɗawainiyar 'ya'yansu? Kamar yadda doka ta bayyana za a rinka yankewa a cikin albashin nashi. Haka duk lokacin da uba ya kyale ɗan shi babu wata kulawa toho doka za ta haukan shi. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.